31 ga watan sha bakwai za mu tashi darasi na 62 babun nafaƙati filbina babi na 210 hadisi mai lamba ta 447 babun filbi filbina babin kashe kuɗi a yi gini gina gida ko gina masallaci ko makaranta da sauran gine-gine da ɗan adam yake yi wani ginin yana da mahimmanci a yi wani ginin ba shi da mahimmanci wani ginin ana kashe kuɗi da yawa wani ba a kashe kuɗi da yawa shi ne wannan imamul bukhari ya sako shi a cikin tarbiyya idan mutum yana da kuɗi ya ci ya sha ya sutura ya magani to ya yi aiki da shi kuma wajen taimakon addini daga cikin abubuwan da ake taimaka addini da shi na gini shine gina masallaci inda za a yi sallah wanda shine babban ginin da aka fi so wanda annabawa da kansu suka jagoranta annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il alaihi masalatu wassalam sun gina masallacin ka'aba wa iziyar fau ibrahimul qawa'ida min albaiti wa isma'il sannan annabi ishaqa da shi da zuriyarsa sun gina masallacin almasjid al-aqsa sana'a muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa sun gina masallatai guda biyu Masjidi quba da allah ya ce a faman assasa bunyanahu ala taqawa wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wannan masallaci na quba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya alwala daga gida ya taho masallacin kuba ya salla raka a biyu za a rubuta masa ladan kamar ya yi umara cikakkiya hamma an rubuta hadisin a kofar masallacin sheikh muhammad nasiru dinin albani ya ce wannan hadisi sahihi ne ko hasanun ne kamar yadda ibnu maja ya fitar da shi sannan kuma ga masallaci na almasjidin nabawi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranta da sahabbai suka gina wannan masallaci wanda in ka yi sallah a cikinsa za a ninka ma ita sau dubu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci gina shi kuma ana tsakar gina shi suna cewa allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira su kuma suna nahanul lazina baya'u muhammada alal jihadi ma baqina abada allahumma laula anta mahtadaina wala ta-tsadaɗa tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا suka gina wannan masallaci mai alfarma bayan gina masallaci da can masallaci shine makaranta makaranta ce masallaci daga baya wasu dalilai suka sa aka ware makaranta daban masallaci daban da aka bayan gina masallaci shine sai gina makaranta makarantu da za a koyar da alkur'ani da hadisai da fikihu da sauran fannoni masu amfani har da fannonin zamani da ake bukata domin cike gurbi da inganta rayuwa ta duniya haka waɗannan fannoni guda biyu ilimin addini da ilimin zamani wajibi ne musulmi su yi nisa a cikin wannan dan duniya wannan dan lahira dama mu roƙi Allah atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan yana daga hasanar duniya mu zama wato muna da ingantattun bukatunmu duka muna iya biyan su da kanmu حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مدرب عن خباب قال إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء ce lalle mutum za a ba shi lada a kan komai amma ban da gini in ka yi gini ba ka da lada to ya za a ce in ka yi gini ba ka da lada sai malamai suka ce wannan ana fassara shi ne akan abin da ba a da bukatarsa na gine-gine mutum ya yi gida da ya ishe shi shi da iyalansa sannan kuma ya zo ya ta wasu gine-gine aka yi ta wasu kwallace-kwallace ana ta kashe miliyoyin kuɗi kaga wannan ba a bukatarsa kudin da ake ta kashe miliyoyi nan wajen yi wa gida kwalliya da zuba kayan alatu wanda suka wuce gona da iri to kaga wannan babu lada domin asara kuɗi ne kawai kuma don a burge aka yi su ba don a yi amfani da su amfani na na bukata ta dole ba amma wanda ya gina gida da zai yalwace shi kamar da ya zo a hadisi sahihi abubuwa hudu suna cikin arzikin duniya abubuwa hudu suna cikin taɓewar duniya arzikin duniya ɗin nan guda hudu allah ya baka mace ta gari mace ta gari babban alheri ne ga mutum matarsa ta zama nagartacciya ba kuma mace za ta zama nagartacciya ba sai tana da wato addini kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alaika bi zati din ita kuma zati din ba wai mai karatu ce zati din ba kanka nemi sai malama ko sai wata mai ilimi mai zurfi ta din wacce in ka ce Allah ya ce a yi za ta tashi ta yi kawai in ka ce Allah ya ce a bari za ta bari ko ba ta da ilimi in dai an ce Allah ya ce a yi kaza to za ta yi in an ce Allah ya ce a bari za ta bari to ko ba ta da ilimi wannan ita ce za ta din wato ta samu reno da tarbiyya da horo akan girmama Allah da manzansa to wannan ita ce mata kirki sannan ta zama wayayya ta san yadda za ta gudanar da harkokinta na aure da zamantakewarta da mijinta da kuma harkokin rayuwa sannan na biyu ya ce allah ya baka gida mai yalwa mai yalwan da zai ishe ka ba kuntatacce ba mai yalwa mai faɗi wanda zai kwashe ka kai da iyalanka cikin yalwa da kwanciyar hankali sannan na uku allah ya baka abin hawa mai kyau ko mai nagarta ko mai lafiya ko mai kwari wanda zai dinga kai ka zuwa ga bukatarka ba tare da yana wato saka cikin matsala ba sannan Allah ya baka aboki ko makoci mutumin kirki wanda za ku yi tafiya ta kirki da mutunci da girmamawa tare da shi da haka kun ga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam a wacce ruwaya ya nuna gida mai yalwa yana cikin arziki da haka wannan hadisi an fassara shi da irin gine-ginen nan da ake na san rai na san zuciya waɗanda suke wuce gona da iri kaga mutum ya yi faran gida unguwa guda amma an ka leƙa gidan daga shi sai matarsa sai kyan wasa sai 'ya'yansa 'yan kaɗan su kuma 'ya'ya ƙarshe tafiya suke in dan gida za ka 'ya'ya to za ka sha mamaki kuwa za ka zo ka zama saura kai kaɗai a cikin gidan shi sa wanda suka yi jibga jibgan gidaje saboda suna da 'ya'ya da yawa sai suka yi ƙaton gida to 'ya'ya tafiya suke yi ai mata aurar da su kake su tafi gidan mazajensu maza kuma su kuma tafiya suke karatu da kasuwanci da sana'a da haka karshe sai ka ga an bakka kawai da jibgegen gida sai ka ɗauki masu shara su tema shara in ka gaji da sharar sai ga mutu ya raba shi biyu ya ba yan sarabi ya raba kwata karshe sai ka ga ka dawo abin da ka guda tun farko ka da karami saboda haka kuma abin mamaki masu manya-manyan gidajen kuma da ake gani wanda suke low density can gra 100 by 100 100 by 150 200 by 200 300 by 300 to su ne ko ba su da iyalai da yawa mu kuma da muke 20 by 20 25 by 25 25 by 10 50 by 25 25 by 50 za ka ga cewa kuma nan ake sa mata biyu da yara da yawa muke high density za ka sai ka ga hayaniya da hargowa da hatsaniya ta yawa da sauransu saboda haka gini in an yi shi da kyakkyawan niyya kuma mai amfani to za a samu lada babu amalin rajuli ma ummalihi babun da ke nuna mutum ya dinga shiga cikin ma'aikatansa yana ga yadda suke aiki wato sa ido akan aikin da ka bayar domin an fi riƙewa in kana nan wani muka shawarta muka ce za mu shiga harkar noma ya ce to ga shawara guda uku ice na farko za ku shiga noma ne da niyyar sha'awa ko da niyyar kasuwanci na ce a mu ci dai don mu samu abin ce to na ɗaya in kun je ƙauyuka to ya zama cewa ku kuke kula da aikinku in ba haka ba da irin da kuka kawo da kayan feshin da kuka kawo da takin da kuka kawo waɗanda kuka ba a gonakinsu za su fesa a gonakinsu za su shuka a gonakinsu za su zuba takin so da haka kai kawai sai a baka alhaji kana tsaye a ɗan fesa maka kaɗan a tafi da shi da haka ya ce ka zo lokacin da za a aiki ka tsaya a gabanka ka fito da irinka ka baya a shuka abinda ya ragowa a baka kamar cikin motarka ka fito da abin feshinka a fesa a gabanka a baka ragowa ka sa a motarka ka fito da takinka a wawatsa ka sa ragowa sai gobe sai ka dada abinka sannan ranar da za a yi kuma me ake kiransa girbi kenan ko yanka ya zama shi ma kan idanka in ba haka ba sai a yanko maka rabi a yanke maka rabi sai aka idan in ba haka ba to sai a ce wawanku ya zo hacca ake wawanka nawa wawanka nawa ma'ana wawa nawa ka samu wanda ya zo ya ce zai noma ya yi tafiyarsa saboda haka aikin ba a riƙe amana sai ka bayi gari takin da za a ce ma ka siyo sai a barbada ma kaɗan su je su barbada gonakinsu ko su siyar irin maganin kwari da za a ce ka kana fesawa sai a fesa maka kaɗan ko a barbada ma kaɗan su ta musu barbada a gonakinsu hakanan kuma irin da zaka ka sai su shuka ma kaɗan su je su shuka ragowa a gonakinsu to bayan an shuka ma kaɗan ɗin kuma ranar da za a yanka an baka nan to sai a yanyan ko rabi a yanke maka rabi shi na ka wayi gari ka rasa ribar abin ƙarshe sai gaji mutum ya ce kai noman nan ba riba nan ku kin tsayawarka ne ka tsaya ka kula da abin ya jawo haka da haka ya ce in ka ba da aiki ka sa ido kuma za ga duk mutanen da suke ba aiki su sa ido an fi yin aikin kuma aikin ya fi kwari ya fi nagarta ka ba da aiki kai tafiyar ka koma wani iri ne to da wuya a maka shi yadda ya dace in aikin gida kake yi ka dinga leƙawa kana ganin yadda ake yi in ba haka ba in ka ce a maka bulo by bulo to sai kuma a dinga maka ha'inci in ka ce kuma lebura zai fara karfe takwas ya tashi karfe hudu in ya ga dama sai aikin dan kaɗan aikin da za a gama maka a kwana biyar sai a kwana goma ana yi a ja shi kwana goma saboda kullum za ka biya kuɗin wuni in kuma ka ce musu to shi shikenan zan dinga biyan ku bulo bulo ta shi ma bulo bulo din kuma sai a yi maka haƙƙin sauri ya dinga karkacewa nan kuma sauri za a yi matun da yawan bulan da ka ɗora yawan kuɗin da ka samu to shi ma nan sai a yi maka haka to ko ina ka shiga sai ka ga ha'inci idan masu ƙungiyar masu tifa suka kawo min ziyara suka ce malam muna so mu ƙungiyar mu ta masu tifa masu kwasa ƙasa kenan da yashi da dutse da marmara da sauransu suka ce ai mana wa'azi akan cika mudu in aka tashi tsiyar sai a tara mashi a tsakiya tsakiyar mota sai ka gaya bulli sai ka ɗauka dinnan gefen ma akwai shi ƙarshe kawai tsakiyar nan da ya tozo iya shi aka zuba sai a zo maimakon a kawo maka tifa goma sai ka ga tifa ishirin ba tafi tifa goma da ba in za a ciko to sai kaga tifa goma ne zai ishe ka amma ba za a ci ko ba sai ka sai tifa ashirin kaga ha'inci ya shiga cikin nan haka masu yin bulo din suma suma akwai da suke bulan maimakon a ce siminti kaza ne zai bulo kaza sai a rage akwai bulan da dama akwai gwarayen ma iya ɗaukarsa don in baka iya ɗaukarsa ba kafin ka kai shi inda yake ya ruguje a hannunka kuma haka za a ɗora ai gini zo ne ce irin da azumi din nan an siyo wa irin a fasa a garo din nan sai ga ta a makota ah, an buga kankara a jikin garo to kaga wannan wannan irin gini ne wannan da sauransu to saboda haka ha'inci ya shiga cikin komai ya shiga hatta wai masu niƙa ma sai ka ji an ce wai ana yi ana zubar da gari ta wani guri ƙarshe sai kaga an ɗebi garin an fita da shi masu ɗebo ruwa kai har masu gyaɗa faɗin nan sai kaga an lotsa gwangwanin ba ganin abin da ɗin gyaɗa sai a lotsa kuli kuli wannan da wani ya ce a siyo masa aka ce ai kuli kulin ma akwai mai kyau akwai mara kyau akwai wanda sun hada da kuli kulin kuma su sa da gari su manja ɗin nan wani ya ce sai a siyo akwai wani jan abu da ake dafawa sai a hada cikin manjan sai a tayar da shi shinkafa ɗin nan an kama mana waɗanda suke canza mata buhu su ɗauke kwano ɗaiɗai maimakon kwano sha bakwai sai a ciciri kwano ɗaiɗai sai a zuba saboda haka sai ka zo ka tarar in ka auna ba ta cika ba komai da kashina batir ɗin wani yake gaya min wani masu kwanzuma protection yake ce min in kuka kula batir ɗin da muke sa a rediyo 'yan ƙananan na irin na ice in ka kula da in ka sa ɗaya sai wata biyu yace amma yanzu da wuya maka sati ya mutu masu sai da man fetur akwai yadda suke rike abun sai a rage ma lita ko kuma a matse wani guri sau da haka sai a zuba maka lita biyar a lita bakwai akwai dabarar da ake ai wannan haka masu sikeli akwai yadda suke ɗaure shi da ƙarfi akwai kuma yadda suke kwance shi ya sarara so da hakan an ɗora abu sai kaga in su za su auna ma sai su kwance maka ya sarara in ka ɗora kayanka kana neman kilo biyar sai a ce ma kilo goma za ka biya suraka wannan wailulil mudaffifina ya riga ya fantsama a ko'ina ha'inci ya shiga ko'ina ya shiga komai suraka wannan babi zai koya mana kula da aiki in ka sa aiki kaka zama dolo ka tsaya ka sa ido ka ga yadda ake yi in ka ga za a yi ma ha'inci katako fa rafta aka yi wani fa rafta aka yi irin abin nan dinnan na kama wai a sa abin nan dinnan kawai sai ga rafta ta biyo karfa rafta fa aka yi da katako da komai an ɗora kwano amma rafta ta subuto ta baro kwanan ta taho saboda rafta duk gaba baki ɗaya katakon ba a sa kyau ba to irin wannan abubuwa ha'inci ya shiga komai komai za ka ga an rage kwalitinsa ya lalace حدثنا أبو حفص علي بن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أمر بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع abin عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له قال لابن أخ له خرج من الوهد يا قيام وندن أنسى ديكي أيكي كم وجن طائف شي وهدو wata gona ce babba a can yankin ta'if wanda suke zuwa suke shuke-shuke na kayan marmari to ana yake aiki sai ya gaya masa aya ya amalu ummaluka wato ma'aikatanka suna aiki ƙala la'adari ya ce to ai ban sani ba tunda ba zuwa gurin nake ba ƙala amma laukunta thakafiyan da ka kasance a thakafi mutumin ta'if kenan la'alimta ma ya amalu ummaluka wato da kana kusa da su da ka san aikin da suke yi suna yin daidai ko ba sa yi sun maltafata ilaina sannan ya waiwayo gurinmu faƙala ya ce innan rajula iza amila ma'a ummalihi fi darihi idan mutum yana aiki tare da ma'aikatansa a gida kana sa ido kana kallo kana ganin ya ake aikin inda gyara ka gyara da sauransu wa qala abu asim marratan fi malihi fi darihi au fi malihi a gona ka sa aiki ko a gida ka sa aiki kana amilan min ummalillahi azza wajal za ka zama mai aiki daga cikin ma'aikatan Allah subhanahu wata'ala don ka sa ido ba za a yi maka ha'inci ba kamar yadda Allah ya sa mana masu sa ido ko kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun waɗannan da suke tare da mu mala'iku duk lungu duk sako inda ka shiga sai sun bi ka saboda su rubuta abin da ka aikata ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to dan adam yana da wani abu in ya ga ana kallon sa ya yafi tsayawa ya abu sosai in ya ga an tsaya ko kai ba za ka samu dama ba ka samu wakilin ka ya je ya tsaya a dinga aikin a gabansa da ya ga za a tsaya ko za a yi sakaci ko za a yi wasa ko za a yi jinkiri a tashi mana ma'aikata a ci gaba da aiki ko za a sa abin da bai dace ba yanzu wata gada aka yi fa a wani guri aka yi gada wajen buɗe gadar tifa ta za ta wuce sai ta rufta ciki haga ba ta yi kwari ba sai aka duba aka ga yau a sa 16 mm sai aka ga cewa 12 mm 8 mm shine aka sassar kafa aka aka gadar kuma abu mai nauyi ne zai zo ya wuce ta rushe to da an ce kwangila wani an ce kwangila mutane suna nufin ka a yi abu mai kyau kenan ko a yi mai quality shi ma za ka ga gwamnati tana da waɗanda suke sa ido bayan mutum ya yi aikin ko yana aikin ana sa ido in ya gama a sa ido in akwai gyara a gyara ha akwai kuɗin da ake riƙewa sai wani lokaci tukuna an ga aikin bai samu matsala ba a cikawa mutum duk wannan fa haka aikin kwalta ɗin nan da ka duba kwaltar da aka yi da wannan wacce ta tashi daga kurna ɗin nan ta tafi tun lokacin wato murtala ina jin aka fara ta kaga har yanzu gashi nan shekara wajen arba'in tana nan amma ka duba waɗanda ake yanzu shekara biyu shekara uku sai ka neme ta ka rasa ta yi tudu ta yi kwari ta fashe ta ruguje ta zama rami da aikin da akwai quality incin ma kaga an sa wajen inci shida ko inci takwas so da a daɗe ana hawa kanta tana ƙasa tana ƙasa hatta da dawo ake bukata amma sai ka ganta shara-shara tsakaninta da ƙasa ba nisa nan da nan kuma ta fita da tsada to waɗannan abubuwan duka ne ya sa idan mutum ya ba da aiki ko gwamnati ta ba da aiki ta tsaya ta sa ido idan kai ka ba da aiki kai kaɗai kai ma ka tsaya ka sa ido a tabbata ana aiki mai inganci allah ana aiki mai kwaliti ana aikin da ya dace domin dukiyar nan ta al'umma ita ma amana ce yadda kake kula da aikin gidanka kake kula da aikin gonarka ka tabbata an ma aiki mai kyau to haka ya kamata ma in an ba da dukiya al'umma a tsaya a aiki mai kyau ka duba irin makarantun da aka yi da tun lokacin abin nan audu bako hayan suna nan makarantun da aka yi din nan suna nan da kwarinsu da kyansu sai da a ji a yi musu fenti a dan gyaggyara abubuwa to saboda haka haka ya kamata a yi babu taɗawulu fil bunyan babin tserereniya a wajen tsawaita gini gini na hawa biyu naka hawa uku nasa hawa hudu nasa hawa biyar shine taɗawul din taɗawala ya taɗawalu ala wazani mufa'ala wannan ya ce sai nawa ya fi gasa kenan a wajen tsawaita gine-gine wanda yanzu wannan a duniya dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tarul hufatal urata ri'a asha ya wa fil bunyan za ga mutanen da da ba kowa bane a duniya matsiraita ne makiwaita ne masu kiwon awaki amma Allah ya musu arzikin da ba abin suke da arzikin sai wa ya fi tsawon gini masu kiwon raƙuma larabawan ƙauyen nan wajen kuwait wajen waye wajen dubai din nan da duk ƙauyuka ne sai dai a kiwon raƙumi kashin raƙuma ne a gurin da sahara amma yanzu ka ji an ce an samu naɗi hatu sahab wato ginin da yake tunkuyin girgije wannan girgijen na sama gini yana tunkuyinsa ko ai ginin da an kana can ƙarshen ana ruwa baka sani ba ka wuce hadari <laughs> saboda haka kunga wannan wato ba ƙaramin abin nan bane to shine ya tadawalu kenan sai ka ji an ce to na ƙasa kaza ya fi tsawo to bari kuma ƙasa kaza ta yi nata ya fi tsawo haka ake ta yanzu toronto dubai ina ne da ƙasa da saudiya ma ba su da shi amma in saudiya sun yi nasu shi ma wannan zamzam din nan yanzu shine mai tsawo sosai a abin da in ka hau can sama ha akwai ma inda ake biya ake shiga za ka ga abin mamaki an zuba wasu abubuwa can cikin agogon nan wani abin mamaki ne a ciki wata ran ka je umara ko haji ka je wajen agogon nan ka biya ka shiga ka ga abin mamakin da aka sa a gurin sai ka kara imani da Allah wasu ilimin taurari ne da wasu abubuwa na lissafe-lissafe aka saka a gurin masu ban mamaki ka magga ka can a sama a madina ma akwai irin wannan gurin wani guri na asma'ullahi husna za ka shiga ka ce daga nan zuwa tauraron da ya fi kowanne kusa a duniya kilomita ko mil kaza kuma ka ga an ce wannan ɗan kankana abin da kake gani to shine wannan duniya da muke ciki ire-irenta ire-irenta sun fi biliyan ba iyaka a sama kuma ba a san meye a cikin su ba wanda ya taba zuwa ma balle ga ko meye a ciki kaga Allah ba abun wasa bane mu din ba komai bane da duniyar mu fa duk da muke cikin ta gaba daya sai ka ga ainihin ta zama kamar sauro a cikin wasu duniyoyin ragowar kuma Allah bai ba dan adam ilimi ya je gurin su ba balle ma ya san me ake yi wata kaji an ce tafiyar haske haske ana auna tafiyarsa da shekaru to sai tafiya haske mil miliyan kaza ko shekara kaza haske zai yana tafiya kafin ya kai gurin so da haka ba ma za a iya zuwa ba sai dai a hango abin hango shi da ake dan in aka auna shi da wanda ake hange na kusa da shi dan mitsitsi sai a ga ya ninka wannan so miliyan kaza to ko ba a san me a ciki don ba ma ba a taba zuwa ba kuma ma ba za a iya zuwa wani ba domin abin da zai iya zuwa gurin in zai yi gudu na haske a wannan shekarun sai ya kwashe shekarun da kai da za a sa ka shekarun ka ba su kai ka je gurin ba in ka sa mutum to shi mutum baya wuce shekara saba'in to kuma za a ce irin shekarun ka na mutum sai ka shekara dubu rara ka gurin to da me za ka in an sa ka kafin ka je ka mutu sai dan aure za a a saka in suka haihu jaririn ana tafiya shi ma ya girma ya aure a ta tafiya a gani ko wannan dabara za a gwada a gani to wannan gine-gine yanzu yana cikin abin da ya fi komai kayatarwa a duniya shine gine-gine yana cikin abin da ya fi komai cin kuɗi ka zuba da jabal umar a makka jabal umar nan mutum ya matsu da bai samu wurin zagaya ba kan jabal umar yake a zagaya amma yanzu ka gaida da aka mai da dutsen nan an kwakwale shi kaf an kwashe shi an yi gine-gine masu tsawo hotel a gurin manya-manyan hotel wanda za su kwashe mutane da yawa mai hawa-hawa dutse ne an kwashe shi gaba daya an zo an yi gini a gurin kaga dutse gaba mai girma amma an huda shi ta ƙasa motoci suna wucewa an sa an abubuwan ma abu na ac da sauransu zaka wuce ta ƙasa dutsen yana nan kuma yana nan a sama zaka hango shi amma ƙasa an yi hanyar motoci kaga Allah ya ba mutum fasaha ana ba abin da yake cin kuɗi fa yanzu a duniya irin gine-gine su ake ta yi ginen gadoji manyan ma'aikatu gidaje da sauransu yanzu ka je abuja ma nan kawai dan karamin alhaki tunda in ka auna wasu duniya ma ka ga abuja ta ma ta kai inda ta kai ba amma ka duba irin gine-ginen da ake abuja ka ga ginin da ake malam kudin da ake narkawa wata unguwa ma sai kawai sai ba kowa mai yake shiga to wurin wa za kama ita ba hanya ba ce balle ka ce wucewa zan yi unguwa ce ta iya masu su kawai an mata gate an kulle in ka sai an tambaye ka wajen wa za ka don haka baka sani ba koma ba hanya ba ce balle ka ce ai wucewa zan bulle ka bulle gidan wa kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama da yace in duniya ta tawo karshe za a yi ta gine-gine za a yi ta kashe kuɗi akan gini za a yi ta gasar gini wanne ya fi kyau wanne ya fi tsada wanne ya fi kuɗi wanne ya fi cin miliyoyin kuɗi ashe wannan abin kaga mu'jiza ta annabi gashi ya tabbata ba mu fa abin da za fa a gaba ba wannan dan wanda muke gani dan kaɗan ne fa ba mu san gaba wani irin tanadi aka yi wa mutanen gaba a nasu gine-ginen ba ina za su je su ginin kuma wani iri za a yi mai hawa nawa za a yi ina ake so ya je in muna ganin irin waɗannan gine-ginen na dubai wanda za ka je ka hau ƙololuwa can sama ka hango mutum kamar ƙwaro kuma akan gini kake in za ka ga irin wannan tun a idanka ka gani nan gaba masu tunani na gaba da za su zo ai za su wuce wannan su kuma ya za su yi nasu tunda na ga wata taksi yanzu da aka fara tunani mai tashi sama kamar kamar helicopter cewa saboda gosulo nan gaba ma za a dinga yi abu mai tashi kawai sai kan gidanka sai ka dan wuri sai ka sauka kawai da taksin ka shikenan da ka. saboda gosul to in aka koma gosulu a saman koma ga yadda za a yi ƙara gosulan ƙasa a yi da na sama kuma yadda ba ma maintenance kayan gyaran na aka ce baburanmu da motoci masu tashi ne wani ya faɗo ma a kan gida حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتداول الناس بالبنيان في البنيان القيامة بازات تاشبا sai mutane sun koma gasa a wajen tsawaita gine-gine alhafizu na ji askalani ya ce wannan kamar zargi ake kenan bisa dogayen gidaje amma hafizu na ji askalani ya ce a'a ba ana nufin duk abin da aka ce in zai faru alkiyama ta kusa laifi ba ne ba dukkan yace la yalzamu anna kulla ma huwa qaribun min sa'a fa huwa mazmumu ba ana nufin kowane gini ba akwai gini mai amfani wani cibiya ce ta kasuwanci ana ake sana'o'i wata cibiya ce ta cin riba wani hotel ne hotel din sabo wani hotel ne na kwana kaga wani kowace ya dangana ga me ake a cikin gurin shi zai ba gurin lasin a wajen Allah idan abin kirki ake cibiya ce ta kasuwanci ta sana'a ta kere-kere kamfani ne ma'aikata ce to ya dangana ga kuma wani irin aiki ake in ana yin abin da Allah yake so ya dace bai saba Allah ba shikenan gini ya ya cinye sa in aka mai da shi wata cibiya ta fitsara sai tantiran fitsararru suke zuwa gurin wani da ya gaya min ya nuna min wani hotel a Dubai ya ce kaga hotel din can daki daya ya faɗi kuɗin ni na ma kasa riƙewa saboda abun haushi kwana ɗaya kawai kai awa 24 ka fito ka basu su mukullin su in ka ji kuɗin sai ka sha mamaki kuma sai in dala ma da dala ake biya in ba ka da dala ma ka je gurin saboda komai farashinsa dala ne ruwa ma da dala za ka siya komai in ka shiga gurin dala take aiki kawai ka je ka kashe waɗannan miliyoyin kuɗin kawai kuma ka ɗauko jaka ka da gida ba wani abu da ya ƙara a jikinka ko ya ragu ka ji daɗin ka cinye shi kenan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in alkiyama ta kusa tashi to za a zo ana ta waɗannan abubuwa sai ka ga ga wanda bai kai wannan tsada ba ga wanda bai kai wannan tsada ba amma an fi son a shiga mai muguwar tsadar mai muguwar tsadar akhbarana abdullah قال حدثنا حريث بن سائب قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم fi khilafati Uthman bin Affan yace na kasance ina shiga gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Usman yana khalifa Allah ƙara masa yarda fa atana wani suƙufa ha yadayya ice ne haka da hannuna ina taɓo rufin ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallama yace ne haka da hannuna ina taɓa rufin sama azara haka ina taɓa ta da da timbar da azara da tumbar ina taɓa su da hannu ta kaga dama annaba ai ba su su ba duniya suka zo ba wannan shi ke ƙara tabbatar mana da gaskiyar annabawa allah ne ya aiko su na farko da ba za ka ga annabi yana tara duniya ba na biyu in ma ya tara allah ya ce to ba gado a raba a sa a baitulmali mali muku yanzu za a ce duk wanda ya hau mulki wanda ya hau mulki to in ya mutu ba gado kudinsa a zaka a baitul mali za ga an daina sata idan ka sato ma ja ya dauko ja ya dauke za a dan fulani da kayan giginya da ka dole ka hakura ta amma annabawa da yake suna Allah ne ba su zo su tara duniya ba saboda haka ba sa tara duniya annabi baya tara duniya in ma ya tara to a ka'ida annabi duk abin da ya bari ba a gadansa sai dai a gaji iliminsa amma ba a gadan kuɗi sai a saka su a baitulmali a saka su a cikin asusun gwamnati amma yadda duk abin da ya tara cikin asusun gwamnati a ci gaba da aikin al'umma dama kuma abin da ya zo yi aikin al'umma to komai nasa sai a mai da shi cikin baitulmali a ci gaba da aikin al'umma to wannan zai nuna maka abin da annabi yake faɗa mali walid duniya wai ina ruwana da duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajara sun maraha wata rakaha. misali na da duniya kamar mutum ne yana tafiya ya gaji ya ga bishiya mai dan inuwa ya zauna ta, ya kwance kayansa ya huta ya daure ya ɗauka, ya gaba ce to haka misali na yake da duniya mun kwanci mun kwance kayan mu ma kamar ma ba a san tafiyar kowa ya kwance kayansa in ka ga mutuwa ya dai ta zo mana ba shiri kawai wa bi sanadi an abdullah قال أخبرنا داود bin قيس kala رأيت الحجرات min جريد النخل ice na ga wannan ɗakuna na matan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne daga yisgar dabino wato dabino aka sassara aka yi itacensa da shi aka yi wannan mugashatan min kharijin bisumuhi sha'ari sannan kuma an lullube ta daga waje bisumuhi sha'ari da irin kamar ka ce buhun algarara mu muna yin buhu da algarara su kuma suna yin sa da gashi su da gashi suke yi gashin dabba shi ake shi ake wato sakawa in aka saka to shi ake rufawa a sama sai a mai da ƙasa kamar dai da rasan lokacin da ake yin rufi akan sa a wannan karan zana in aka ɗora aka ɗora dora azara akan tumba to sai a sa zana sai kuma a sa ƙasa a kai sai a sa ƙasa a kai sai a ɗan kwanto shi sai a sa indararo ne sai ruwa ya dinga fita haka ɗan masa doro sai a sa indararo sai ƙasa ta dinga fita sai ruwa ya dinga sauka ƙasa to ya ce haka ɗakinsu yake an rufe saman da wannan buhu na algarara wanda su suke yin nasu da gashi wa azunnu ardal baiti ice kai sai da na auna fadin ɗakin kowace mata annabi fadin ɗakin ardal baiti min babil hujrati ila babil baiti tun daga hujrati zuwa kofar ɗakin na hawa min sittin au saba'i azru'in sai naga gaba ɗayansa zira'i bakwai ne gaba ɗaya fadin ɗakin da tsawonsa zira'i bakwai ne isa na aisha kenan ta ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah to ni ko ba inda zan kwanta saboda haka yadda ake yi ta ce in yana tsaye sai miƙe kafata in huta in ya zo sujada sai taɓa ni sai janye kafata shi kuma sai sujada ni kuma sai matsa kafafuwan haka in ya miƙe sai sake in ya tashi tsaye sai in samu filin da zan sake miƙe kafafuwan sai in huta kafin ya zo sujada ya sake taɓa kafata in janye haka ɗakin yake aw sabai azru'in wa ahruzul baita dakhila yace ina auna kuma ɗakin ta ciki ashara azru'in shi kuma ya kai zira'i goma wa azunnu samkahu baina thamani wa saba'i na hawi zalika yace samkahu kuma rufinsa shi kuma faɗinsa shi ma baya wuce takwas zuwa bakwai ko makamancin haka wa waqaftu inda babu aisha yace na tsaya kuma a ƙofar ɗakin na na aisha faiza huwa mustaqbilul maghrib sai na ga yana kallon magharib wato yana kallon inda rana ke fitowa kenan yace ta kun da tsarin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sanad an abdullahi qala akhbarana ali bin mas'ada an abdullahi rumi قال دخلت على أم طلق فقلت ما أقصر سقف baitiki haza mamakin ƙasa ƙasar rufin ki. qala ya bunay tace ya kai dana inna amiral mu'minina umar bin khattab radiyallahu an kataba ila ummalihi sayyidina umar ya rubuta wa dukkan gwamnoninsa da dakatansa da, da masu unguwanninsa da hakimansa Allah tuqilu bina ako kada ku tsawaita gini fa innahu min sharri ayyamikum domin shine mafi sharrin wato ranakunku a ce wato kun yi maka makan gini saboda da can ba a damu da zaman duniyar da yawa ba kuma mun san zamanin mu kusa lokacin da za a zo irin katangar nan ta tsakiya sai mutum ya ce ɗora baka a kai mai duniya in za ka yi ka tsakanin gida da gida sai a ce huda mana kasa na mai sai an tsaya ana wani yin katanga guda biyu duniya har nawa take sai haka haka ake ta yi duk gidajen cikin gari haka za yi jingina ake sai mutum ya jingina gidansa a jikin naka shi ma ya jingina a jikin nasa shi ma jingina a jikin nasa ba su ɗauki abin da zafi ba ƙasa za ka ga an tara an sa kashin jaki an sa ƙafa an tattaka ta a zuba ciyawa a ciki a tattaka a bata ta kwana biyu a zo a shiga a sake tattakawa a yi bulan ƙasa a ɗaɗɗora a mamma a shashafa ƙasar a shiga ciki a kwanta da safe a tashi a fita harkoki ba wanda ya damu da wani abu yanzu amma yanzu ina ba fai nisa sosai ba da abin da muke faɗa to wannan ruwaya sun ce ba ta da inganci saboda ali bin mas'ada wa taqahu abu dauda wa tayalisi abu hatim ya ce la ba'asa bihi akwai abdullahi rumi la yu'raf illa annahu rawa anhu ali bin mas'ada wa ummu tarqin kuma la yu'rafu haluha haka wannan ruwaya da'ifiya ce babu man bana babu wanda ya je ta gine-gine حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه wannan suka ce wata rana sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikin yaban wata katangarsa ko wani gini nasa sai suka taimaka masa ita ma wani ruwaya sun ce sallamu bin shirahabil a shi ma da'ifi ne haddasana adamu haddasa na حدثنا an عن bin بن أبي an عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده yace wata rana mun kai wa khabbabu bin aratti ziyara domin mu duba shi kadiktawa wa kadiktawa saba'a kayyatin muka samu yayi wa kansa lalas da wuta lalas an san lalas ko shi ne mai sakiya sakiya ka yanzu ba a sakiya fa ana yi ko akwai wani makeri a unguwanmu lokacin da dama gida an ga wani guri ya kumbura sai a ce a kai shi a yi masa a ya warke za ka ga an sa karfe a ja wuta ya yi ja a sa shi a cikin ƙasa a jujjuya shi a jujjuya shi a jujjuya shi a jujjuya shi sai a ɗana mutum a gurin eh wannan ƙarfin wutar da ta mai da rodi ja ita za ɗana zai ga mutum ya warke dole ka warke a yi wuta wasa ce to shi wannan sahabi sun same shi wa ƙadiktawa saba a kayyatin an masa lalas an masa sakiya har guda bakwai saboda bayi da lafiya faƙala inna ashabana allazina salafu madau ya ce abokanmu wanda suka gabata sun shuɗe walamtun tunqishum duniya amma duniya bata tauye su ba wa inna asabna ma la najid lahu mawdi'an illa turab muka yi gashi mun samu abin da babu inda za mu ajiye shi sai cikin ƙasa wai wannan da abin da suka samu din wai suke ganin yaƙi fa suka aka ba su ganima suka ɗan sai gidaje shine yake cewa yanzu ga duniya ta same mu mun tara abin da ba inda za mu saka sai cikin ƙasa walaula annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama nahana an nad'u bil mauti la da'utu bi ice in banda manzon Allah ya hana mu la tatamannu liqa al'adu la na yanna ahadukum mauta li durrin nazala bihi kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa saboda ciwo ya same shi fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma hayni idza kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan kada ɗayan ku ya ce Allah ka sa in mutu Allah ka kashe ni Allah ka ɗauraina ba a haka annabi ya ce ku yi haka idan ba makawa kaga fitintunu sun yawa bala'i ya yawa muminai sun rasa sakat wanda an kusa zuwa zamanin da in kana da imani za ka rasa sakat don baka da aboki ina karanta qissatu masihi dajjal wa nuzulu isa wa qatlihi iyahu na Sheikh Muhammad nasiru Nasiruddin Albani yana fadar abubuwan da za su faru in dujal ya bayyana abin zai baka tsoro masu imani karewa suke kadan kadan masu ilimin addini karewa suke kadan kadan saboda ilimin addini ba a bashi daraja ba a bashi kima wasu ma ba sa saka a cikin ilimi ilimi ba a saka a cikin ilimi a wanda suke karanta karatun addini a manyan jami'o'i da manyan makarantu ba a ɗaukan su ma masu ilimi akwai wanda yake gaya mana an zo za a yayi irin ɗaliban nan na arabic shine wasu 'yan boko suke musu dariya zuwa wannan ilimi suka kawai arabic to sai me an baka digirin arabic za ka je abuja ka samu aiki in ba wata islamiyya ko wani masallaci ake neman liman ko ladan ko mai sharan masallaci ko mai ba da sallah ko mai ba da karatu ba ina za ka kare za ka kare da wata babban ma'aikata ka zama darakta ka zama kaza ka zama kaza da wannan ilimin sau da haka ana underrating din ilimin addinin musulunci to da haka kaga kowa zai daina kenan kowa zai daina akwai wanda ya ce min yana karanta islamic studies amma babansa bai sani ba saboda ya tura shi ya samu wani course sai ya rasa to kun a bashi haka sai aka bashi wannan shine yake ta yau mahaifin da ya san wannan yake ba zai kyale shi wannan ba to kaga tunda addini ya zama ƙasa-ƙasa ko a islamiyya ko wanda ya ce min yara ne suka haddace ƙur'ani a hannunsa amma sai ce yana son ɗaya uban ya dinga bala'i har rike shi ake shi sai ya dinga ke son yata shi wannan sana'an da yake kudin larabar da muke bashi ko sa baye da shi zai rike yantawa ita bala'i ana rike shi zai je ya kwakwada ya sai din mari da ya ce yana son yasa amma a hannunsa ta haddace qur'ani izo 60 ya nutsu da hankalinta shine ya aika mahaifanta ko za a masa alfarma tunda shi sai shi ustaz ne ba zai fara soyayya da ita ba sai ya nemi izinin iyaye to shine aka aiko masa da wannan bama baman bala'i <laughs> to wannan zai sa a daina karatun masu yi su ga in sun yi ma ga inda suke karewa to sai a daina yi ana daina yi ana daina yi kun ga majalisoci za su mutu makarantu za su mutu masana ilimi za su mutu watan za ka ɗauko fatawa kana neman wanda zai amsa maka ma babu to in ko ilimin addini ya mutu faɗakar da ake da wa'azi da karantawa shi yake rike addinin shi yasa inda aka fi yawan karantawa za ka ga addini ya fi ƙwari a gurin inda ba karantarwa sai ka ga addini ya yi rauni sai al'adu da maguzanci da abubuwa marasa kyau su maye gurbi to sai a wayi gari abu ya dame ka addini ba ma mai amsa maka to wannan lokacin dujal zai zo da haka zai samu mabiya da yawa to da ya samu jahilai kuma zai zo da abubuwan mamaki ya ce shi annabi ne ya ce shi allah ne ta abin mamaki ya ta ruɗa mutane sun ma'atai na marratan ukura muka kara zuwa muka same shi wa huwa ya bani ha'itallah shi fa da ya ce yana fatan mutuwa kuma kaga ya warke ya zo yana yin katanga faƙal innal muslima ujaru fi kulli shay'in yunfiquhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab yace musulmi za a bashi lada akan duk abin da yake cewa face abin da ya zuba a cikin ƙasa in kai ginin da ba a buƙatarsa in kai gini dan kwalliya in kai gini kawai dan ƙarin jin daɗi fiye da kima shi ma ba hana ka ji daɗin ban Allah ya hore maka amma akwai na fiye da kima akwai na wuce gona da iri akwai na rashin hankali ma akwai na rashin mafaɗi ma akwai na rashin abin da za a yi da kuɗin amma za ka kashe miliyan 500 kai gida in kai na miliyan 250 fa ba kana da raran miliyan 250 ba 250 din mutum nawa za ka ceta daga yunwa mutum nawa za ka ceta daga kishirwa mutum nawa za ka ceta daga cikin jahilci nawa za ka ɗauki nonsu su karatu muna ji nan a rediyo yarinya za ta shiga ta samu admission registration dubu sha tara ko sha shida yanzu wannan kace a biya mutum dubu nawa ne kuɗin gaba ɗaya haka saboda kai ka gaba yawa amma kuma ka taimaka mun yi karatu haka ji mutum ya ce ya zo jaraba ba kuɗi mahaifansa ma babu wani fa daga nan karatun ya lalace kenan kun dai ji laccar da injiniya bashir hanan yayi akan wanda suke gama firamare da wanda suke shiga sakandire yawan 'yan firamare din kuma kasan da ke shiga sakandire dan mitsitsi ne daga firamare ake karewa ita ma daga sakandiren karama wanda za su shiga babba su ma an rage yawansu da yawa daga nan wanda za su tsallaka jami'a sun zama 'yan kaɗan wanda za su gama jami'a su ma sun zama 'yan kadan to kuma wanda za su samu aiki su ma su zama 'yan kaɗan sai ga takardu suna nan tili yara sun gama suna neman aiki to nan gaba dole fa ko ka yi digiri kuma sai ka zo fa ka ɗau fatanya domin gurin aikin ya cika dama masu yin karatun kaɗan ne da aka ake neman masu aiki to yanzu tunda kowa ya koma karatun zai zama nan gaba available kowa ma ya yi kowa ya zama dakta kamar kamar masar sai ga kusan kowa dakta ne da ka yi ka mutu ya kama shushenansa da daktansa uku to me zai jira in ya jira sai ya ci abinci da wani an yi yawa sai ya dawo ya kama sana'a ta gargajiya yana gaya maka digirinsa uku amma to ya zai ba sana'a zai kama wannan aikin ko zai yana sai da gurasa in kai magana ce digiri na uku amma kaga ba aikin yi kawa in koma in gyara sana'a mu ta gado in ci gaba da yi da ka shi ma karatu in yayi yawa shi ma abin da yake haifawa kenan sai ya zo an yi da yawa kuma ba aiki in kuma ba a ba matsala in kuma an yi da yawa kaga kullun ana koran ma'aikata ana rage yawansu duk ma'aikatar da ta yi ƙasa ƙasa sai ta rage yawan ma'aikata duk kamfanin da ya ga zai faɗi sai ya rage yawan ma'aikata to ba ma rage yawan ma'aikata ba akwai tunanin da ake yanzu a duniya nan gaba kowa ma ya daina samun aiki akwai wani robot da ake so za a yi na kwamfuta mutum ne kwamfuta za a zuba masa memory a zuba ma abubuwa da yawa a kwakwalwarsa wanda zai iya yin aikin mutum ɗari shi kaɗai in ka sai guda ɗaya kai programming dinsa ya ma girki ya maka wanki ya maka aiki ya maka kaza shikenan ka sai guda daya ya ma wanki ya maka kaza ya tashe ka daga bacci ya tuka ka ya yi kaza motar ma nan gaba yanzu ana tunanin za a daina ma mai direba ba direba kai ma ka rasa aikin yi direba to in wannan tunanin ya tabbata in wannan tunanin ya tabbata akwai wani memory da ake so za a yi na wata kwamfuta wanda aka ta rigima shi ma a duniya cewa an yi shi saboda karfinsa da gudunsa in ka sa shi a jikin kwamfuta ɗaya sai ta maka aiki mai yawa da sai ka kori ma'aikata to su ko ma'aikata shine suke kalubalantar yin irin waɗannan takanolojin domin zai sa ma'aikata mai ta ɗau ma'aikata dubu sai ta ɗauki biyar biyar ɗin saboda operating ɗin waɗannan abubuwan kawai ragowan kuma sun yi karatu ba su da aikin yi to kaga shi ma technology yana da nasa matsalar inda za a bulle naka duk da ka samu kanka tsaya ka inganta abin da kake noma kake kiwo kake kasuwanci kake tsaya a nan ka ta inganta shi kana addu'a kana samun abin da zaka ci kace da iyalanka kai sadaka حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو الصفري عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا wa ana uslihu khussan lana yace annabi ya wuce mu ina gyara wata bukkan mu faqal ma haza annabi yace me wannan qultu uslihu khussana ya rasulullah yace ina gyara wata bukkan mu ce faqal al'amru asra'u min zalik al'amarin ya fi haka sauri yadda kake kokarin gyara wannan abin naka inda mutuwa za ta zo kafin ka gama gyaran ta ɗauke ka ko yadda kake kokarin gyara wannan to ya kamata kai gaggawa ki gyara lahira kamar haka yadda kake kokarin gyara duniyarka kai kokari ka gyara lahirarka shine abinda malamai suka fassara amin fasadu zalika alhayat allazi takhafu fasaduhu fasadahu wa hadamuhu law lam tuslihu fa rubbama tamutu qabla an yanhadima ka iya mutuwa kafin ma ginin ya rushe fa islahu amalika aula min islahi baitika ka gyara lahirarka ya fi ka tsaya kana ta gyare gyaran duniyarka to sai mu tsaya nan mu tashi babul maskanil wasi' to wancan da an tsoratar da mu an ce kan mi katon gida to kuma ga wani hadisi zai zo ya ce inda hali yi katon gida din eh, a zuba iyalai kuma da yawa kana da hali kai mata hudu ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك as a ce masa masail ijtihadiyya ko kuma misali suke ba ijtihadiyya bane ba akwai wani la yaqbal fiha al-ijtihad Allah ɗaya ne annabi gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne wannan ba wani sabani bai kamata a karba sabani akai ba amma wasu masail din a cikin wannan Allah ɗaya ne din a cikin annabi manzo ne din banda ma'anar ta farko da boldly kowa zai ganta tafasirin ta za a samu sabani na fahimta to ko da ku dai babu ijtihadi a cikin wannan abin haka ya kamata a ce amma ijtihadin mutane ya shiga ciki kuma wani ijtihadin saboda girman mai shi a cikin musulunci ko kuma saboda girman shubahar